Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da tun da na zo nan ban taba gani a'a bari idp a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawan Najeriya da ke da 'yan gudun hijira sama da dubu biyu domin ganin irin halin da suke ciki da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati a daidai lokacin da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema ke shirin kai masu tallafin abinci. A cikin hirarsu da wakilin masanusa Adamu, 'yan gudun hijiran cikin gidan da ke sansanin waɗanda galibinsu suka shafe sama da shekaru biyu a wurin sun bayyana waɗansu ƙalubalai da suke fuskanta da muka yi alkawalin tuntuɓar masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da su da kuma neman sanin matakan da hukumomin ke shirin ɗauka domin magance su ga abin da waɗansu ke cewa. abinci gaskiya ba ta da inganci me ba ta da inganci kuka kullum kullum kullum kullum tun da na zo nan shekara na biyu kenan ban taba gani ko kifi ko nama a cikin miya ba kaga wannan ba ba daidai ba ne na biyu tun da na zo nan ban taba gani a'a bari idp a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum bace rai kaman bace rai da nake ga maka nan mutum ya ce maka common id idp banza kaga wannan macin zarafi ne da lokacin da ba mu fito ba ai ko yana gidan shi ko wani ya ce maka ai kun koshi kun koshi wannan dama gwamnati nake ce da mutum da ne ba gwamnati bane kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahala su dai kungiyoyi guda uku ne suke koyar mana da sana'a nan za su koyar maka an ka iya kana zaune jari kan ba wanda aka ba wa jari duk matan da suka koya wajen mata kusan dubu da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da naziri amma a cikin yara mu anan akwai wayanda sun kai secondary school din don ba yanda muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary na a cikin camp malamai kama kyau ne tunda military sun suke koyar amma yaran da suka wuce inda suke suke kuma suna zaune a baya har yanzu ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a primary nan a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wayansu can can shekarun baya aka ɗiba aka sa su a makarantar suka tafi waje to wakilin namu ya tuntubi jami'in hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa Sa'ad Bello inda ya fara gabatar masa da batun ilimi da ya tsone waɗansu 'yan gudun hijiran ido sai ya bayyana cewa duk wanda ya gama makarantar primary ana iya kokari a sama masa gurbi a junior secondary school shi mai girma gwamnan jihar adamawa eh, sanata jibril bindo ya ba da umarni cewa duk wanda ya rubuta jarabawa na gamawa a sama mashi gurbi a makaranta mafi kusa da shi kuma tuition fee da books free ne sannan federal government ta yi eh, initiative na safe school eh, initiative wadda tana ba da school amin tana ba da gurabe ma ɗalibai wato idps wadda akan kai su federal government colleges uh, uh, wato kamar exchange program kenan hmm. akan kai su federal government colleges wurare daban-daban jihar adamawa ta benefitin da wa'annan wannan shine shekara na uku da aka ake cikin wannan tsari na safe school initiative sannan mun kira ga wa'anda suke da hannu da shuni da kuma masu hukumomi masu kazaman kansu wadda anan muka sami uh, karbuwar um, um, LNG liquefied natural gas hmm. wadda ta zo ta ba da scholarship ma wa'anda suka rubuta national common entrance ba ma state common entrance ba national common entrance suka rubuta suka ci ta ba su gurabe a makarantu su takwas daga cikin sansanoni mu guda biyu su suka rubuta su sun rubuta su suka bada jarabawa su suka yi interview kuma wanda suka yi sun ba su scholarship din suna nan a federal government colleges an ba su scholarship wadda tana biyan su 360,000 kowane shekara a makarantu tana biya wa makarantun ne mutum maganan tuition fee mutum maganan eh, uniform da sauransu duka abin da eh, wannan scholarship ya kunsa kenan saboda haka muna iyakacin kokari mu ga cewa duk wanda ya gama primary ya samu wuri wuri eh, a sakwandiri ko da na jiha ne ko kuma na gwamnatin tarayya baya ga ilimin yara ƙanana akwai wani tanadi ne da hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta yi wa iyaye domin su samu ilimin boko tambayar kenan da na yi wa malam sa'adu bello mu tanadi da muka yi mutum makarantar yara ƙanana eh, kuma kamar yadda ka ce ka je makarantun na sansanonin mu ka gan su yadda suke aiki eh, ka ga malamai da muke da su haɗe da malaman da hukumar sojoji suka bamu da kuma kayayyakin aiki da muke samu na gudumawa daga hukumomi daban-daban ba mu sa mun bude wani aji na yan yaki da jahilci a cikin sansanoni ba amma akwai hukumomi masu zaman kansu wato NGO wadda suke zagawa a unguwanni wadda kuma muna sane da ayyukan da suke yi kamar su ADRA kamar su Plan International da sauransu wadda suke kokari su ba da ilimi wa wa'inda ba su samu dama sun yi ilimi ba kuma shekarun su yawo zarta wadda za su zauna a primary wato non formal education kina ana yin shi a unguwanni amma har yanzu services din su bai shigo ba zuwa cikin sansanonin mu amma uh, inda akwai yan gudun hijira unguwanni suna samun wannan azuzuwa na yaki da jahilci tsammanin mu bisa tattaunawa da muke da su shine a inda wayannan sansanoni za su ci gaba da zama da za su extending aikin su zuwa ga sansanoni amma yanzu a halin da muke ciki tunani ake san ko ina inda sansanoni suke ai kokari su koma gidajen su wayannan hukumomi masu zaman kansu za su koma return areas maimakon su dawo sansanoni bayan sun yi a host community wanda yanzu suke kai za su koma return areas wato ƙauyuka da mutane ke komawa ba su na irin gudun gudumawa na ilimin bayan lokaci. Kan batun nan na samar wa 'yan gudun hijira da suka koyi sana'o'i yayin da suke zama a sansanonin jari. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta nema ta ce, illa iyaka ta horas da su sana'o'in dogaro da kai a lokaci da suke zaman hijirar. Hukumomi masu kaf zaman kansu da suke taimakawa wa livelihood support kenan, batun sana'o'i suna ayyukansu kuma sun fi mai da hankali ga waɗanda suka koma ne, wuraren da suka koma. Don tunanin shine a baka sana'a lokacin da ka koma zama ba lokacin da kake suke zama dan gudun hijira ba wanda suka koma eh, muna iyakacin kokari mu sada wa'annan hukumomi da su a kauyukan su don su taimake su wa'anda suka koyi sana'a nan kuma muna kira ga hukumomi da masu hannu da shini su zo su taimaka wurin mika musu abun da za su sai kayan sana'a da shi ba wanda in suka koma za su koma da kauyukan eh, su ne su je su ci gaba da su musamman mata wanda aka koya musu sana'o'i hmm. eh, wanda za su rike kansu to amma yawancin hukumomi support na livelihood sun fi bada karfi ne ga wa'anda suke suka koma wuraren su saboda shi ne zai taimaka musu su zama dindindin ba su cika zuwa su bada Eh. taimako na kayan aiki ba yawanci taimako na koya ake bayarwa a sansanoni game da batun nan na zugunar da yan gudun hijira a muhallansu da aka kwato daga mamayar yan kungiyar boko haram gina musu muhimman abubuwan more rayuwa da samarwa yan gudun hijira masu komawa muhallansu madafa kuwa na tambayi shugaban karamin kwamitin sake gina arewa maso gabashin najeriya da shugaba muhammadu buhari ya kafa a majalisar wakilai ta tarayya honorable yusuf captain buba inda aka kwana bayan kwamitin ya kammala nazarin bukatunsu. Aiko ka san kwamiti dinna yana kashi biyar. Akwai kwamiti na Manitariya nan da settlement akwai kuma education akwai kuma committee na economic development akwai security da kuma finance committee na daban na security ana ana kan aikin security duk kowa gani kowa yana gani yadda ana samun ci gaba a fannin sannan kuma committee na economic development wanda za a kamata za a tallafa mutane fannin noma fannin koya musu sana'o'i da sauransu wannan in lokacin sallah ya samu na tabbata za a fara wannan tallafin ko kuma bayan fannin humanitarian eh, wannan magana ga abinci da sauransu na san kwanakin baya can an je an raba kuma na san a wasu jihohi kamar su borno raba kayayyakin abinci wasu jihohi kuma ina ganin za a sake raba kwanan baya da na yi hira da kai yi maganan taimakawa mutane da jari domin su so sana'o'i musamman mata da matasa suna cikin budget kwamitin irin su ya za budget kuma na kasa gaba daya ai ka san ka kasa ka san kasa tana amfani ne da kasa don kuma sai ka ji majalisa ka zo kuma ka sake komawa wurin ah, an duba ya sa hannu kafin a fara gudanar da ayyuka yanzu na ah, wannan satin da ta gabata yana da mai acting president ya yi sanin wannan kasafin kuɗi ne za a zamana in an sake kuɗi za a fara wani ayyukan amma akwai wasu ayyuka na gaggawa kamar su tallafi na abinci wannan ana dan lallabawa ana Binciken da wakilin namu ya gudanar na nuni da cewa an samu raguwar 'yan gudun hijira a dukkan sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa sakamakon komawa mahallansu da aka kwato domin zaɓin kansu yayin da kashi saba'in cikin ɗari na 'yan gudun hijira da ke cikin sansanoni biyu daga cikin shida da suka rage a jihar Adamawa 'yan asalin jihar Borno da Yobe ne. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Wakilin mu Sanusi Adamu da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Salomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin